Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta rantsar da sabbin shugabanninta a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. Akasarin waɗanda ke rike da shugabanci a jam'iyyar su ne aka sake rantsarwa saboda yin sulhu a tsakanin masu neman shugabanci a jam'iyyar a jihar Niger. Alhaji Aminu Musa Bobi shine aka sake rantsarwa a matsayin sabon shugaban APC da zai ƙara wa'adi na biyu. Mataimakin shugaban APC na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso tsakiyar Najeriya Alhaji Ma'azu Bawari Jau ya ce bayan kammala zaben shugabannin APC na ƙananan hukumomin jihar Niger cikin nasara a makon da ya gabata. Yau kuma gashi za a rantsar da shugabanni na jiha ba tare da wata matsala matsala ba. The World and Local Government Congresses took place with 100% To tsohon gwamnan jihar Niger, Sanata Abubakar Sani Bello da ya halarci taron ya yaba da yadda zaben ya gudana. Ya ce sau da yawa idan za a yi zaben shugabannin jam'iyya yakan zo da matsala, amma ka dubi wannan kowa yana cikin fara'a. Uh, a saboda haka muna yaba wa gwamna kuma muna taya shi murna. accommodating coordinate shi ma yi gwamnan jihar Niger ya ce sun ji daɗi akan yadda lamarin ya gudana ba tare da wani tashin hankali ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Alhamdulillah rabi lalami muna godiya da Allah wanda ya ba mu dama muka ga wannan rana yau ranar farin ciki ne ma 'yan jami'ar APC idan ka ga yadda aka zauna da jigajigan jami'ar apc daga jigan jihar neja kowa ya zo an yi wannan zaɓe ɗin a cikin lumana kuma kowa yadda aka canza su a wuraren da suke su ma an masa alƙawarka inda za a sa su saboda haka babu wanda ya tashi da ɓacin rai kuma an yi wannan abin ne abin da mutane suke so a karkara shine aka nuna a nan kuma ko ya samu biyan bukata alhamdulillah ina nema wurin Allah cewa yadda ya mana wannan bai ma Allah yawa ba Allah kuma zai taya mu mai na gaba insha Allah a nan gaba kaɗan ne dai APC za ta gudanar da babban taron ta na ƙasa domin zaben sabbin shugabanni gabanin zuwan babban zaben shekara ta 2027 da jam'iyyun adawa su ma suke shirin ganin sun yi nasarar kawar da apc daga madafin iko mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya